وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كرتمنا للتافن الموطة برواية يحيى بن يحيى الليثي للتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس rahimahullah muna cikin bangare wanda yake bayani kan lokutai na sallah wanda shine farkon littafi a lokacin da ya gabata mun tsaya kan hadisin abi huraira radiyallahu an wanda yake bayani game da riskar lokacin sallah a yau za mu ci gaba za mu tashi kan asar na umar bin al-khattab radiyallahu anhu نعم. وحدثني عن مالك النافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والأصل والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة آه، آه، عبيد الله آه، بن يحيى بن يحيى الليثي يجي وحدثني عن مالك عن نافع wato mahaifinsa haya bin haya al-laisi ya zantar da shi wannan asari ga imam malik bin anas shi kuma al-imam malik ga nafi' an-nafi'in maula abdullah bin umar ga nafi' maula abdullah bin umar wanda nafi' abu abdullah yana daga cikin tabi'ai kuma eh, ahadu sikatil a'ala yana daga cikin rijal na ainihin eh, aljama'a da sirwaito ainihin hadisansa da kuma da yawa daga cikin littattafai na hadisi almajiri ne na shi abdullah bin umar bacin zantowarsa bawansa sai kuma ya ainihin yan tashi. wanda wani shi ya bayu ake ce masa maula abdullah bin umar wato bararren bawa na shi abdullah bin umar ya same shi a shashin wasu yakuna da shi abdullah bin umar ya halarta to a ƙarshe kuma sai ya yan tashi. ya ci gaba da karantar da shi addini don haka al'imam abu abdullahi al-bukhari rahimahullah cikin tarihul kabir yake cewa a sahul asanit malik annafi an ibn umar wanda wanda shi ya kira da sislatu zahab mafi ingancin isnari shine ta hanyar malik zuwa ga nafi' zuwa ga abdullah bin umar amma wannan magana ta al'imam al-bukhari tana nuna daga wani malamin hadisi zuwa ga wani malamin hadisi wato ta hanyar almajiran shi abdullah bin umar to hanya mafi karfi mafi ingancin isnadi to ne hanyar nafi' ba wai yana nufin dukkanin isnadodi gaba ɗaya ba wanda aka rawaito hadisai din zuwa ga dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana magana game da isnadin da ya zo ta hanyar shi sahabi Abdullah bin Umar to idan ya zama na ta hanyar nafi'i ne zuwa ga Malik to na shi yafi inganci kan dukkanin wani isnadin da wani zai rawaito ga shi Abdullah bin Umar to da suke kira da sislatu zahab wannan magana tana cikin at kabir na shi al-imam bukhari yayin da yake tarjamar sa sannan nafi eh, maula Abdullahi bin umar ɗaya ne daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa da agaji ta fuskar fita wasu garuruka domin yada ilimi kamar garin misira da sauransu don haka tabi'i ne mai girma ta fuskar ilimi tabi'i ne wanda yake mai daraja ta fuskar ilimi eh, shi yasa sa suke ce masa al'umari eh, al'adawi al'umari saboda dangantuwarsa ga shi abdullah bin umar eh, ya rasu hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shekara 100 goma sha bakwai duk da yake wasu suna cewa dari da goma sha tara amma dai zance mafi inganci dari da goma sha bakwai ne kamar yadda zahabi ya faɗa cikin siyaru a alamin nubala yayin da yake tarjamarsa karshe karshen tarjamarsa maula Abdullahi bin Umar. عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه Eh, lalle umar dan khattab Allah ya kara masa yadda eh, abin nufi asar ne wato asar ne daga shi umar dan khattab radiyallahu an wanda umar sahabi ne babba cikin manyan sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma shine khalifa na biyu abubakar ne siddiq radiyallahu an yana gama kalifancinsa sai umar dan khattab ya karbi wannan jagoranci na wato ainihin kalifanci wanda sahabi ne ya musulunta annabtaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara biyar dab da shekara ta shida wato karshe karshen shekara ta biyar ana kokarin shekara ta shida shigan shekara ta shida a wannan lokaci umar dan khattab ya ainihin musulunta dama kuma manzan Allah ya yi addu'a kamar yadda hadisi ya zo cikin sunan tirmizi a kitabul manaqib da al-mu'jam kabir na abul qasim at-tabarani da waninsu wanda hadisi ne tabbatacce bi majmu'i turuqihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi addu'a yace ya Allah ka ainihin karfafi wannan addinin naka na musulunci da ɗayan umarorin nan guda biyu eh, Umar dan Khattab radiyallahu an da kuma Abu Jahali karshe dalilin wannan addu'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda alkhairin da yake tattare da shi Umar don haka sai ya zama na shi Allah ya sa musulunci ba Abu Jahalin ba lokacin da ya musulunta kuma sai zanto an samu wani buɗi buɗi na yanci ta fuskar iko da damar ka bayyanar da addininka yadda ka so a sakamakon umar dan khattab ya musulunta eh, amma kafin ya musulunta to ana cikin razari ana cikin firgici to amma jarimi ne mutum ne mai karfi to musuluntarsa sai ta zanto garkuwa ga addini musulunci shi yasa abdullahi bin mas'ud radiyallahu an kamar yadda yake cikin sahih bukhari yake cewa ma zilla izza منذ أسلم عمر ba mu gushe ba muna cikin buwaya da izza tun lokacin da umar bin khattab ya ainihi musulunta sahabbai suka samu yanci suka ainihin samu dama don haka sahabi ne wanda yake mai daraja mai kuma girma kwarai da gaske eh, hadisai da dama sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda suke bayani akan falalarsa da ainihin darajarsa da kimarsa yana dai daga cikin mutane goma da aka musu bishara da gidan aljanna tun anan duniya kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da musnad al-bazzar da sunani abi dawud da sunani tirmizi da waninsu umar dan khattab yana daga cikinsu radiyallahu an sannan ya tabbata cikin uh, sayihi bukhari da sayihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa cikin mutanen da suke kafin ku akwai waɗanda Allah yake sa musu ilhama in sun faɗa abu sai abin ya kasance to in za a samu wani irinsu a cikin wannan al'ummar ta umar ne in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi kaga wannan falala ce manqaba ce azima daraja ce babba ga shi umar dan khattab wannan shi ya bayu ya ba da shawarwari kan ababe kuma Allah ya tabbatar da shawarwarin da ya bayar kamar yadda hadisi ya tabbata cikin ah, littafin al-musnad da sahih bukhari da sahih muslim da waninsu Ah, ya ce ya rasulallah ina ma da ka riƙe makamu ibrahim a matsayin wurin sallah da ma ka riƙe shi wurin sallah nan take sai Allah ya saukar da aya wata min makami ibrahima musalla ku riƙe makamu ibrahim a matsayin mai wurin sallah wata min makami ibrahima musalla a kira'ata al-imam nafi' da abdullahi bin amir nishani wattakhadhu min maqami ibrahima musalla ai san ma riga sun riki wurin abin nufi kenan umarnin da aka bayar manzo Allah yayi aiki da wannan umarnin da shi da sahabbai wattakhadhu ku riga wattakhadhu ai sun ma riga sun riga wato yana nuna gaggawar manzo Allah da sahabbai wajen riko da umarni na Allah subhanahu wataala da kuma hani na shi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ce a bari nan take suke bari duk abin da Allah ce a yi kuma nan take suke yi as-sahabatu kenan ridwanullahi alaihim to Umar dan Khattab yana da waɗannan ababai da yawa har ma marubuta suka yi rubutu akai irin su al-Imam Suyuti game da abin da ya shafi muwafaqat na shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya faɗa abu sai Allah ya goyi bayansa ya faɗa abu sai Allah ya goyi bayansa ga batun asara badari kamar yadda yake cikin sahihi muslim ga batun eh, aisha da hafsa radiyallahu anhuma game da abin da ya faru ita tofa Allah zai iya musanya manzo Allah da ku Allah ya saukar da aya asarabahu in talaquna an yubdilahu azwajan khairan minhu muslimatin mu'minatin to dukan wannan kaga gabatin rikar hijabi eh, nan take umar yana ba da wannan maganar sai Allah ya saukar da aya akan asa hijabi kada ya zama kowa da kowa kawai zai na fadawa cikin gida kafin haka kowa da kowa an yi so shiga yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai Umar dan kafa yake cewa ya rasulullahi ba za a sa hijabi ba domin mutumin kirki da wanda yake ba na kirki ba sukan shiga nan take sai Allah ya saukar da aya wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab to wannan kaga yana nuna daraja ta shi Umar dan Khattab sannan hadisi ya tabbata cikin eh, sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba da labarin cewa na shiga aljanna sai na hango wani bene katafaren bene gefensa kuma ga wata mata tana yin alwala manzu Allah ce hanna himmatu eh, zan shiga cikin wannan benin bacin ya tambaya cewa na waye sai aka ce aina umar dan khattab ne hanna himmatu zan shiga sai na tuno da kishinka sai umar dan khattab radiyallahu an ce ah ya rasulullah yanzu kai zama kishi ba na ba zai yi ba abin nufi mun samu wannan a sakamakon mai biyayya mu gare ka kai ne sauri kai ka zama da wannan alkhairin muka karba har Allah ya mana arziki da ni'ima da baiwar wannan abin da ya gani kake ba mu labari a yanzu sannan ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ba zai shiga wata hanya ba face sai shedan ya shiga wata hanya ta daban inda shedan yayi ban zai shiga wannan hanyar sai Umar ya biyo ta to sai shedan ya canja hanya saboda kariya ta musamman da daraja ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ya kuma tabbata cikin eh, littafin eh, sahihi bukhari wata rana manzo Allah yana kan dutsen Uhud sai dutsen ya fara rawa sai manzo Allah ce kai dutse tabbatu domin annabi yake kanka da siddiqi da kuma shahidai guda biyu lokacin manzo Allah ne da Abubakar da Umar da Usman radiyallahu anhu a ruwaya kuma cikin sahihi Muslim da Hira ne dutsen Hira a lokacin ma da su talha bin ubaidillah su sa'id bin zaid da sauransu wannan sai yake yi kan ce abin ba su ɗaya faru ba kenan ya faru a dutsen ƙuri, kuma ya faru a dutsen mai hira a manzo Allah ya kira Umar cewa shahid shahidi ne dan haka Umar dan Khattab sahabi ne wanda yake mai daraja mai kuma girma kuma ga jarumta ga kuma tsayuwa kan abin da yake na gaskiya imam al-bayhaqi ya kawo ta kisa a littafinsa da la'ir nubuwa haka gabaninsa abu nu'aimin cikin da la'ir nubuwa haka ibn asakir cikin tarihu madis dimashq a tarjamatu umar haka dinawari cikin al-mujalasa wa jawahirul ilm wanda wannan kisa ta tabbata in ka tattara hanyoyinta zuwa ga sahabi abdullahi bin mas'ud yake baiwa almajiransa labari cewa ai wani mutum cikin sahabbai ya taɓa kokuwa da wani aljani suka yi kokowa da aljanin ya daga hisa mai buga shi da ƙasa ya kada aljanin aljanin ya ce aidan mai shirya bane to shirya ya ƙara shiryawa suka kama kokowa ya ƙara daga shi ya buga shi da ƙasa haka yana faruwa hasso uku hasso uku to ƙarshe sai wannan aljinin ce to zan baka wani makari wanda inda ya karike shi to za ka samu kariya daga tsaro daga ainihin shirin sai ita ce ayatul kursi duk mai karanta ta to aljani ba sai aka tambaye Abdullah bin Mas'ud wannan wani sahabi ne yayi kokuwa da aljani ya kare shi har uku sai ce waye ko umma umar dan khattab radiyallahu anhu saboda haka eh, jarimi ne babba daga cikin eh, sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma mutum ne mai tsayuwa kan iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari ko ya tunzura ana jawo aya to shi kenan kawai kana wa waqafan inda ayatillah mutum ne mai yawan tsayuwa duk inda aya ta tsayar da shi to haka umar dan khattab yake da wannan sifa ne ya tabbata cikin al-musdarak na abu abdullah hakim an-nisaburi a kitab iman da waninsa lokacin da aka bude sham wanda a sa ne aka bude sham musulunci ya shiga to ya ebi sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai aka je sham domin a ga yanayin yadda abubuwa suke irin su abu ubaida bin jarrah amir bin jarrah radiyallahu an to sun kama hanya da dai hanyar da za su yi gashan ɗin ga mutanen sha manya-manya mutane sun fito za a tara amirul umini sai zama ga wani falko na ruwa haka umar ɗan khattab radiyallahu an sai ya cire kuffin da yake sawayensa ya ƙara tattare kwarjallansa ya fada cikin wannan ruwa abu bai da ce haba ya amirul mumini ya haka ga mutane sun zo za su tare mu kuma a ganka haka ya ce wai haka shiga taitayinka inda wannan ya faɗi wannan maganar ba kai ba da suna zane shi ya ce ai mu mutane ne kaskantattu ababen kaskantarwa Allah ya ɗaga darajar mu ya kimanta mu ya karrama mu da wannan musulunci idan muka ce za mu nemi daraja da kima da karamci da mutunci ta hanya ba ta hanyar wannan musuluncin ba to kaskanta za mu kare to kaga wannan kalubale ne ga 'yan yau wanda suke ganin cewa rikar wasu hanyoyi ko koyi da kafiran yau shine ci gaba shine wayewa to lalle kuwa intanet sai zanto haka sun fadi domin hakikanin ci gaba hakikanin wayewa shine rikar alkur'ani da abin da ya tabbata na sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kure bisa fahimtar magabata na kure sannan ya rasu hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa shekara 23 shi Umar dan Khattab tana da shekara a 23 wato yayi halifanci tsawon shekara goma da rabi kenan yana jagoranci yana halifa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam shi yasa masu kokarin taba musulunci za ga kullun suna kokarin taba shi Umar dan Khattab da aibata shi da muzanta shi har suna kawo ababe waɗanda suke na shubuha domin kokarin su kansa ko bata shi daga ciki suna cewa ai ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin Allah bin Abbas lokacin da manzo Allah yake dabda da barin duniya ya ce a kawo takarda zai rubuta wani rubutu ba za a bata ba a bayan shi wannan rubutu ne Umar dan Khattab ya hana sukan kawo na dan me dan kan shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu har ma suna cewa ai wannan abin da manzo Allah zai rubuta zai rubuta batun cewa halifa bayansa shine Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wasu daga cikin su suna faɗin haka to kaga wannan abin da ya faru inda a ce abin da Umar dan Khattab radiyallahu an yayi ba daidai bane da nan take Allah yayi mai ya tura da wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa lalle ilalla ayi wannan rubutun amma Allah bai haka ba inda kuma lalle yin rubutun ya zama lalle ilalla da maganar umar ba za ta sa manzo Allah ne ba ya fasa kamar yadda ya faru a asulhu hudaybiya shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. shi ma hadisi yana cikin sahih bukhari lokacin da ake sulhu da kafar makka eh, aka sa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa wa rasuli su hali suka ce to a inda mun yadda kai manzon Allah ne annabin Allah da ba mu zo mun yake ka ba ma'ana a goge wannan kawai rasulun manzala ce ali bin abi talib goge radiyallahu an sai bai goge ba manzala shi da kansa ce nuna min wajen aka nuna masa sai ya goge saboda gogewar shi ne masalaha don haka manzala bai bari ba ashe inda yin rubutun ya zama dole to nan ma duk da umar ya ce a'a to da manzala zai ne zai sa sannan abu na gaba manzo Allah Allah bai tabbatar da shi akan abin da yake na barna inda wannan abin da Umar ya yi barna ne to Allah ba zai tabbatar da manzo Allah kai ba zai faɗakar da cewa ga daidan saboda haka yin wannan rubutu shi shine daidai sannan kuma wannan abin yana ma nuna mai daraja da karamci da kimar Umar dan Khattab ta yanda ya ba da shawara a yi kaza manzala bai masa inkari da ya bi bai ce a'a ba bai ce a'a umar sai na rubuta ba sai kowa sai bari ta gwani na mai daraja da kima da karamcin shi umar wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to hama suke kawo ta ruwa cikin al mujamil kabir na abul qasim at-tabarani cewa wata mata ta leko sai ta ce ku kawo masa mana ya rubuta sai wai sahabai suka ce da ita a'a ba ba ba ba ba ki da hankali sai manzala ce a ku ne marasa hankali ba ita bace to wannan hadisin da'ifi ne in ka duba za ga akwai Laysa bin Abi Sulaim cikin isnadin sa in ka koma kuma tarjumar shi Laysa bin Abi Sulaim za ga abinda malamai suka faɗa a kansa na sulul hifs in ka dauki tahdhibul kamal na al-Mizzi ka dauki ainihin tahzib tahzib tazahib tahzib na az-zahabi mizan al-itidal fi naqd rijal na az-zahabi za ga maganganun malamai akan waye min abi sulaim saboda ka hadisi da ifi sannan abu na gaba ai umar dan khattab radiyallahu ai ba shi kadai bane a wurin a lokacin akwai sahabbai da dama to me yasa me yasa basu musa masa basu din su sahabban in sun musa masa kuma mai yasa manzo Allah bai goyi bayansu su ba sallallahu alaihi wa ala alihi saboda haka Umar dan kafa sahabi ne wanda yake mai kima mai daraja sannan suna kabatun kuma Umar dan kafa ya hana mutu'atul hajj da kuma mutu'atun nikah ya hana mutu'a ta aikin haji da kuma mutu'atun nikah mutu'a ta aure saboda haka auren mutuwa ya tabbata manzo Allah ya ce ayi amma Umar dan Khattab ne ya hana duk akan kawo wannan dan me dan a soke shi eh, kamar yadda ya tabbata cikin ah, sahihi muslim da sunani abi daud da wani su hadisin jabi bin abdullah al-ansari abu abdullah radiyallahu anhuma yake cewa mun kasance muna yin mutu'a ta aikin haji da kuma mutu'a ta aure a lokacin manzo Allah da abubakar har sai da umar ya hana mu to sukan kawo na a matsayin mai shubha idan aka ce mutu'atul hajj ma'ana shine bayan kayi umara ka gama sai ka cire kayanka in watan aikin haji ya shigo kuma sannan sai ka sai kai haramar aikin haji wannan shine mutaatul hajj dama nau'i uku ne akwai al-ifrat niyyar aikin haji shi kadai sannan akwai al-qiran wato hada umara da aikin haji labbaika umratan wa hajjan sannan kuma sai at-tamattu to suka ce gashi Jabir ya ce Umar ne ya hana to wannan magana ana kawo ta a matsayin suka ga shi Umar dan Khattab amma ya bauce ta fuskoki kamar haka fuska ta farko auren mutu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi ya hana kamar yadda ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahihi muslim da ma al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi ta hanyar shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an yake cewa manzo Allah ya hana auren mutuwa ashe ga Umar dan Khattab ya hana abin da manzo Allah ya hana ne anan abin zargi ne ko abin yabo abin yabo ne domin abin da manzo Allah ya hana ya hana radiyallahu an ya kuma tabbata cikin sahihi muslim manzo ke yake auren mutuwa haramun ne haramun ne haramun ne har zuwa yin alkiyama kaga ba batun cewa ga wata rana da zai zo ya halatta kenan saboda haka umar dan khattab ya hana abin da manzo Allah ya hana ne abu na farko kenan sannan abu na biyu wanda ya rawaito wannan din shine Jabir bin Abdullah al-Ansari ku Jabir a wajen ku ba musulmi bane kafiri ne ba ku yarda da shi ba sannan imam muslim a wajen ku ba musulmi bane haka al-imam abu daud ba musulmi bane da ma ragowar da suka rawaito hadisi to sai za ku ba hujja da wanda ku ba ku dauke shi musulmi ba ah. to an iya cewa ai saboda ku kun yadda da su shi yasa muke kafa muku hujja ai eh, lalle mun yadda da su saboda littattafan mu ne haka ne to tunda kuwa haka ne me ka shi ba sanin yadda kayan su yake a nan sai ku nemi muku bayanin yadda abin yake tun da kayanmu ne to mutu sun hajji umar ɗan karɓa ba wai hana ta yi ba kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnad imami imam bin hanbal da sunani ibn majah da waninsu akwai subayyu bin ma'abad wato kirista ne ya musulunta sai zo ke cewa umar dan khattab ni ko ina so in yi aikin haji na ainihin tamattu'i tamattu'i sai umar yake cewa hudaita li sunnat nabiyyik an shirye da kai ga sunnar annabinka muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kuma tabbata cikin asunan kubra ta imamul bayhaqi bi isnari sahihi ali bin abi talib radiyallahu an yake cewa umar dan khattab radiyallahu an kana hana yin aikin haji na tamattu'i ne yace a'a ba hana wa nake ba Ba tun na riga na san manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abin nufi ta yaya zan hana ba hanawa nake ba ta yaya zan hana abin da na san manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, yayi amma ina son mutane suna yawaita ziyarar ɗakin wato ainihin ka'aba ne kada yana yankewa da tsawafi wannan ita ce manufa kada ɗakin yana yankewa da tsawafi kaga idan ya ba da dama to za a na samun yanki yakin wanda ya gama umararsa tana shi ta matu kaga shi kenan zai koma kawai gida ya ci da udurorinsa sai kuma watan aikin haji ya shigo sannan sai haramar aikin haji sannan kuma sai dai abin nan to gudun kada a samu wannan yankiyar shi yasa ya nuna cewa a'a a bar ta matu idin ayi al-ifrat tare cewa ya san ta matu idin sunna ce daga cikin sunnoni na aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam bal shine ma nau'i ma mafi falala in ba wata maslaha ta hukunta cewa ifradi shi yafi ba amma al'asal tamattu shi falala kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka rinjar irin su ashukani cikin nilu al-tar da su. da ibn qayyim cikin zazul ma'arfi hadai khairul ibad to wannan kenan sannan kuma in muka dauki cewa atul hajji umar dan khattab ya hana to ai abu dharr man al-gifari shi ma ya hana wanda abu dharr al-gifari jundu bin junada al-gifari suna cewa yana daga cikin mutanen da su basu yarda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kaddara shi to ya tabbata cikin sahihi musu yake cewa atul hajji ko ta ke banta ne iyaka ga sahabban manzon Allah duk wanda yake ba sayo to ba ta halarta gare shi ba da za ku yi da wannan kuma abu zarni fari wannan kun yadda da shi kamar da muka yadda da shi kuna ganin sa daraja kamar da muke ganin sa daraja da yake ko kuna yin mubalaga antum tubalighun wa nahnu hannu na ku kan wuce iyaka amma ba mu wuce wannan iyaka ne ya kuma tabbata cikin asnal kubra ta imam al-bayhaqi da waninsa abdullahi dan umar yake ba da fatawar yin tamattu sai ga ce a ah, mahaifinka fa yana ba da fatawa saɓanin haka sai ke ce a ah, to manzan Allah zan bi ko ra'ayin mahaifina zan bi in ji ɗansa Allah bin Umar a shekaru wannan da yake nuna maka mai kenan yana maka cewa sunnatu tamattu umar ɗan kaba bai jahilce ta ba musamman wacce ruwaya a'a masalaha ya duba ta yin da shi yafi a wannan yanayi saboda kana kaura cewa ɗakin ka'aba kamar da ruwaya ta nuna haka sannan kuma umar dan kaba mu dauka ma'asumi ne ba masu bane zai iya yin kuskure zai iya yin daidai kuma zai iya waye san wani hadisin wani hadisin kuma ya ɓoye gare shi hasbunallahu wa wani wakil wuta go san wani abin wani abin ya ɓoye gare shi wannan ba wani abu ne wanda yake bako kamar yadda imran bin hussein yana cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim ya ce mun kasance muna yin tamattu'i a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam amma wani yayi magana a bisa abin da yake gani na ra'ayinsa yana nufin Umar dan Khattab balle kuma Umar ya sani amma ga uzurin da isa sannan cewar Jabir bin Abdullah da kuma lokacin Abubakar wannan zai dauki cewa a'a wasu sahabban hadisin ya boye gare su na hanin a sakamakon tafiye-tafiye wasu ba nan wasu suna sha wasu suna ina ba su riski wannan hadisin na hani ba sai a lokacin shi umar dan kafa zai iya yi ba tunda ba sharaɗi ba ne kowane sahabi sai ya san me kowane hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi za ka samu wani ya san kaza wani bai san kaza ba wani hadisi kaza ya bayyana gare shi wani kuma hadisi kaza ya bayyana gare shi akwai wani misalan da yawa shi yasa babu wani wanda zai san hadisan manzo Allah gaba ɗaya a duniya babu shi ba zai yi ba sai dai ka san iya wanda ka sani kawai amma al-ihata bi jami'il ahadith to wannan amrun ne la yumkin abadan kewaye dukkanin hadisai na manzo Allah wannan abu ne wanda yake ba zai yi ba har abada sai dai ka san iya wanda ka sani kawai kamar yadda Sheikh Sabi Taymiya ke faɗa cikin Rafa'ul Malam yana cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 22 shafi na 223 saboda haka zai iya yiwa ya koyi ga wasu daga cikin sahabbai din sosai cewa kuma faɗin Allah mastamta'atun bihi min eh, hunna fa'atu hunna ujura hunna fariba qira'a ila ajalin musamma wannan ai qira'a ce shazza ba mutawattira ba qira'a shazza kuma ba a kaba hujja ita a babi na halacci ko haramci sai dai a kaba hujja ita a babi na tafsiri kawai amma halatta ko haramtawa to dole wannan sai kira'a mutawatira ko kuma hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam haka ibn jawzi cikin zatul masir yace wannan aya kwata kwata bata ma nuni akan auren mutu'a kamar san ta'atun bihi min hunna aya cikin suratul nisa saboda haka ne a shahid e, umar dan khattab e, sahabi ne wanda yake mai daraja mai kuma girma kwarai da gaske yace anna umar bin al-khattabi radiyallahu an lalle umar dan khattab radiyallahu an kataba ila ummali ya rubuta wasiƙa zuwa ga ma'aikatansa wato waɗanda ya wakilta a wurare daban-daban ta fuskar su zanto mai jagorori na musulunci a waɗancan wurare ummal jam'u amilin al'amil ma'aikaci kenan al al'ummal ma'aikatar amma anan ana nufin waɗanda ya ɗora wa jibintar lamurorin wasu ababe a wasu ƙasashe na daban da ya tuttura a lokacin halifancinsa to ya aika kowannen su wasiƙa wasiƙar ta kunshi cewa inna ahamma amrikum indi as-salatu lalle mafi mahimmancin al'amarinku a wurina sallah faman zaha saboda haka dukkan wanda ya kiyaye ita sallah din ya kiyaye sujuda ta sallah rukuku na sallah da dukkan arkan nata wa hafaza alaiha kuma ya tsayu wajen kiyayewa ga ita sallah din bisa lokacinta wato kiyaye lokacin sallah bayan kiyaye lokacin sallah da kuma kiyaye sallar yayin yinta a bayan da ita a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya karantar ya nuna ya aiwatar hafiza dinahu to wannan ya kiyaye addininsa wa man dayya'aha dukan wanda ya tozarta ita sallah fa huwa lima siwaha adya'u to shi ga abin da yake ba sallar ba za ka sami shi mafi tozartawa to sallah ma ya tozarta ta ina ga abin da yake bai kai sallah matsayi ba kuma kaga bai babu aula ne kenan ya tozarta shi ثم كتب sannan sai umar ya ƙara ci gaba da rubuta saƙonnin da ita wannan risala ta kunsa cewa an sallu zuhura ku sallaci sallar azahar idan kanal alfai'u zira'an idan inuwa ta garu ta zanto gwargwadon zira'an tsayin zira'i abinda ake nufi da alfai'u daga fa'a ya fi'u fai'an shi alfai'u shine arrujuwa komawa lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim ay fa in fa'u fa in raja'u kenan kamar yadda wani ga cewa fafa'at ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضية أي ففاءت فرجعت من جانبه كما نكتشف حتى تفيء إلى أمر الله أي حتى ترجع إلى أمر الله to abin da ake nufi da alfai'u inuwa da take bayyana bayan rana ta yi zawali ma'ana bayan rana ta bar tsakiya ta koma gefen mai inda take faduwa to wannan inuwar da take bayyana to ita ake nufi da alfai'u to an kira ta da alfai'u saboda mai daidai wannan lokacin rana tana dawowa daga barin mai jikin garu an gane da kyau to na shi ya bayu aka kirayi alfai'u da alfai'u yace ila an yakuna billu ahdikum mithlahu har izuwa yayin da inuwa ɗayanku za ta zanto kwatankwacin tsayinsa duk wannan dai lokaci ne mai na sallar azahar wal kuma ku sallaci sallar la'asar wa shamsu murtafi'atun alhalin rana murtafi'atun tana ɗaukake a sama bai ba tana fara tasnaqiyatun atace babu wani gaurayen jajaja a cikinta tana kwallinta to a lokacin sai ku sallaci la'asar qaddara ma yasiru rakibu farsakhain gwargwadon abin da mahayi kan doki ko raƙumi zai yi na tafiya da ta shafi farsaki biyu ko uku ma'ana wanda zai ɗauki cewa farsaki biyu ga wanda yake mai sauri kenan kafin rana ta faɗi zai tafiya farsaki biyu ga wanda yake mai sauri au salasatan ko farsaki uku ga wanda yake mara sauri kenan ko kuma ya dauki cewa a farsakhayin ma'ana la'akari da lokaci lokacin zafi da kuma lokaci na sanyi wani lokacin ne rana ta fi daɗewa ba ta faɗi ba eh lokacin zafi ko lokacin sanyi lokacin zafi to kaga sai zama na kai lokacin me lokacin sanyi kenan aw salasatan da kuma lokaci wanda yake na zafi kenan ina ba ta muna ganewa sannan kuma zai iya daukan cewa a farsakhaini aw salasatan ma'ana wannan an kawo ne min babil qadari wal hazri ba wai shakkun bane min rawi ba wai kokonto bane daga marawucin shi wannan asari din abin nufi cewa tafiyar dai da ba za ta zanto ƙasa da farsaki biyu ba sannan kuma ba za ta wuce sama da farsaki uku ba mun gaya da kyau kaga abu daya ke nufi kenan to rana ya zanto bata faɗi ba to ku sallaci la'asar da dai wannan lokacin ce qabala gurubin shamsi kafin faɗuwar rana wal maghriba kuma ku sallaci sallar maghriba idza shamsu idan rana ta faɗi wal isha'a kuma ku sallaci sallar isha idza ghaba shafaqu ila thuluthil laili idan shafaƙi ya faku wannan jajajen da yake bayyana a sama bayan faduwar rana ya zanto babu shi ya kau kuna ganin ya kau to lokacin isha yayi daga nan kuma har zuwa ɗaya bisa ukun dare duk lokacinta ne faman nama saboda haka dukkan wanda ya yi bacci kafin ya sallaci sallar isha fala namat ainuhu kada idan sai bacci ma'ana addu'a Umar dan Khattab yake kada kada kada kada, ya samu yin bacci. faman nama fala namat ainuhu faman nama fala namat ainuhu ya mimita hasu uku domin nuna mahimmancin gabatar da sallar isha kafin mutum ya yi bacci wasu buha kuma ku sallaci sallar asuba wan nujumu badiyatun mushtabikatun alhalin taurari badiyatun suna bayyana a fili karara mushtabikatun suna haɗe da juna saboda bayyana su a sama da yawan su in ka kalla kake cewa wasu ma sun shiga cikin wasu shine mushtabika daga al-ishtibak shine al-ikhtilaf wato shigar wani abu cikin wani abu to wannan asari na umar dan khattab eh, asari ne da'ifi bai inganta ba amma dai ma'anarsa tana da kyau. wanda wani shi ya ba imam malibu na anas ya kawo maka shi saboda ma'anarsa tana da kyau akwai dalilai da dama wanda suka karfafi abinda shi wannan asar na umar ɗan khattab ya zo da shi to amma saboda matsayin shi al na nafi wajen imam malik bin anas da kuma matsayin shi nafi maula abdullah bin umar wajen abdullah bin umar to wannan shi ya ba imam malik ya kawo ruwa shi na fi din saboda alakarsa da dan umar dan khattab shine wa abdullahi bin umar da kuma wasu dalilai sun zo da ma'anar abin da shi wannan asarin ya zo da shi eh, abin da yana tabbatuwarsa saboda in da yake tsakanin shi nafi da umar dan khatta al-imam nafi bai ji ba daga umar dan khatta an sami in wanda samun in kuma ɗaya ne daga cikin abubuwa da suke bayuwa zuwa ga raunin abin da aka rawaito imma hadisi ne wa imma wato ainihin asari shi yasa zama daga cikin shurut na asiha shi ne a sau mai ittisalu sanat ittisalu sanat idan to sanadin ya ya ya ya ya sadu Allah ya kuna alhadisu mun munqati'an aw ma'udalan aw mu'allakan aw ma shabaha dhalik to ana an sami inqita tsakanin shi nafi' da Umar dan Khattab to haka wannan asari al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam as-San'ari ya rawato cikin musannaf nasa ta dai hanyar shi imam malik zuwa ga shi zuwa ga shi umar dan eh, wannan asari yana nuna mana tsayuwar shi umar dan dangane da kula da jagorori waɗanda suke ƙarƙashinsa waɗanda ya sanya su jagorori a wasu wurare wanda wannan kuma shine wajibi abin da yake tilas abin da yake dole ga dukkan wanda yake shugaba ya zanto yana kula da wannan da waɗanda yake shugabanta duk da a cikin asarin zamu ga cewa ya rubuta takarda wasiƙa ila ummalihi zuwa ga ma'aikatansa a nan ba a nufin cewa wannan saƙon ko ya keɓanta ga su waɗanda umar ɗan khattab ya jiɓantar da lamarin mutane a hannunsu a wasu wurare yana hukunta duk gaba ɗaya to shugabannin kuma an ba su wannan umarnin ina kuma ga ku wanda suke shugabanta saboda ka bada umarni ga waɗannan shugabanni ya ƙunshi mai shigowa waɗanda ake shugabanta kamar da suke faɗa a misalin na larabawa kamar da yake cikin eh, majma'ul amsal na almaidani suna cewa annasu taba'un ala dinil muluki wato gama garin mutane suna tafiya ne kan addinin sarakunansu masu shugabantarsu abin nufi abin da shugabanka yake kai to kai ma wanda yake shugabanta za ka zanto kana mai kana kan wannan to za ka cewa da aka yi ila ummalihi wannan ya yi mai ya game wato ainihin ragowar mutane wanda suke karkashin jagorancin waɗanda shi umar ɗan khaffaf ya ainihin wakilta a irin su sham da sauran wurare wanda wannan kuma shine babban abin da ya kamata shugaba ya zanto ya kula da shi domin daga cikin ababen da za a tambaye shi a kai to da haka umar ɗan khaffaf yake gudanar da hakan a aikace amma za a ga shugabannin yau ba su haka Eh, in ka ga an tuntube ko an tuntubi mai yake ciki to matsala ce ta kuɗi ko wani abin da yake mai kama da haka amma ba a tuntubar addinin ka ko wani abin da yake mai kama da haka eh, ko ya Allah dan ba addinin suke wakilta ba ko la Allah dan ba san addinin ba ko la Allah dan ba shi bane a gaban su sai gaba daya masalolin gaba da sai gaba masalar addini kawai masalar duniya ce kawai in ka ce shugaba kaza ya yi rigima da wani na ƙasa da shi to za ka samu akan kuɗi ne ba akan baya sallah ba ba kai sai ka samu ma wani shugaban karfin alaƙar karshe ka zanto fasiki kawai eh, amma rugujewar alaƙar karshe ka zanto mutumin kirki to kaga wannan musiba ce wannan kalubale ne babba to umar dan kafa ya nuna mana wannan aikace kuma shine abin da yake wajibi dan haka ya tabbata hadisin ma'aqil bin yasar wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo ke cewa babu wani shugaba da Allah zai bashi shugabanci na wasu mutane ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyya sannan ya to bai kewaye waɗannan mutanen da ya musu nasiha ba nuna musu abin da yake shine wajibi nuna musu tafarkin tsira to ba zai zanto zai shaƙi ƙanshi gidan aljanna ba in ji manzan Allah to ana nuna min lokaci ya yi ragowar bayani kan wannan asari sai mu bari satin gaba sai mu tsora insha Allah ta'ala wa bi hadha al kifaya walhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh eh eh a ah, mai mara sauri dai Eh, farsakai mara sauri ba au salasa wanda yake mai sauri kuma kaga mai sauri zai iya cin farsaki uku kenan yawa eh, mara sauri kuma farsaki biyu haka nake so in ce yare eh, kawai eh masha Allah Na mu. a wannan bai tabbata ba Eh, bai tabbata ba ba gaskiya bane ba gaskiya bane amma dai ya tabbata a matsayin magana ta abdullahi bin mas'ud eh, amma bai tabbata a matsayin eh, harisi marku zuwa ga manzon Allah ba amma dai magana ce ta abdullahi bin mas'ud kamar yadda a shekul albani ya yi bayani a kai cikin sifar da da'ifa wal mawdu'a wa atharu hasifil umma majalali na farko ya yi magana a kai ya bayyana asari shi abdullahi bin mas'ud shine tabbata kuma shi ma bayan da ake ɗauka kuma haka yake nufi ba eh, eh, ba haka yake nufi ba abin nufi cewa ka yi aiki game eh, i'mal li duniya ka annaka ta ishu abadan wa'amal li akhiratika ka annaka ta mutu gada ma'ana kamar da ake fassarawa a hausa ka nemi duniya kamar za ka rayu har abada ka nemi lahira kamar za ka mutu gobe to kaga da ake nufi a nan shi ne kada ka shekaltu da duniya eh, kana jin cewa ai za ka rayu rayuwa mai tsayi kar ka ɓata lokaci a kanta amma ka shekaltu da lahira wadda yake ganin cewa kamar gowa za ka je lahira wajen ne wajen neman lahiran da aikin lahira ne ita kuma duniya ka watsar da ita ma'anar maganar kenan wannan shi ne wallahu ala hmm. a kalmar ta'ala wannan bai tabbata a ruwaya ba eh, bai tabbata a ruwaya ba amma fadinta babu laifi a ciki eh, fadinta babu laifi a ciki tunda sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala eh sakamakon sunan Allah da ka ambata kuma Allah ai ta'ala ne eh to wannan shine eh, eh wallahi wa alam mm. eh na'am eh wannan abin da ya faɗa gaskiya ne haka ne to amma ana batun hanyar da shi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an da ya ji wannan hadisin da wannan siga din ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda ka sai yake karantar da shi wannan almajirin nasu wannan sigar da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashiru wayarsa don haka shi kuma sai ya kara wahadahu la sharika lahu sai ce a'a Allah wahadahu la sharika lahu ne haka ne amma dai manzo Allah bai koyar da mu da wannan karin ba eh wannan yana cikin al-mu'jamil awsat na Abul Qasim at-Tabarani to wannan kaga baya kore kuma samu wani sahabi ya rawaito da wannan lafazin na shi ne wahadahu la sharika lahu ana ganewa da kyau to wannan shi ne wannan yana cewa sahabbai suna taka tsantsan wajen ƙara wani abu akan abin da yake shi ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ko da ko wannan ƙarin ya tabbata ta wata hanya wadda su wannan hanyar ba su santa ba wannan ƙarin bai zo musu ba to wannan shi ne wallahu alam mm-hmm. na'am sallolin wannan ɗaya sai bayan nan ya shi sake sallolin a ba zai sake sallah ba sallolin su riga sun yi sai dai kawai ya kiyaye gaba da ya kiyaye gaba saboda hadisin a abi sa'id al-khudri wanda yake cikin sunani abi daud da wani sa manzo Allah yayi sallah shi da sahabbai ya sallaci adadin raka'a bi da sallah can sai zai ga ya cire takalmansa ya jefar su ma sai suka jefar da aka kare sallah suka ce ah, ya rasulullah bayan ya ce musu me yasa ku cire takalman ku sai suka ce ai mun ga ka cire shi yasa muka cire yace ai jibril ne zo ban labarin cewa jikin takalman nawa akwai najasa akwai kazanta shi yasa ka gara ko in guda bin da manzo Allah bai sake su ba ko ya sake ta ga bai sake ba to wannan ba ba ba laifi duk da yake malamai suna cewa in ya zama da sallar akan lokaci ne za ka iya wanke wannan najasar ka zo ka yi sallar akan lokacinta suna ci abin da ya fi ka sake amma da in baka sake babu komi sallar ka ta yi wannan shine wallahu ala na'am eh a wannan ba zai yi ba eh wannan ba zai yi ba tunda wani yau eh wannan shine bare na'am الخطأ نعم a wannan hadisi yana cikin sunani ibn majah da waninsa kuma ya tabbata bi majmu'i turuqihi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle Allah yayi yafiya ga al'ummata game da abin da ta aikata alkhata'a bisa kuskure bisa rashin sani ai eh, Allah ya riga yayi yafiya akan wannan da kuma abin da ta aikata bisa mantuwa wannan ma Allah yayi yayi yayi yayi rangome yayi yafiya akai shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah ubangiji mu kada kama mu da laifin abin da muka aikata bisa kuskure ko bisa mantuwa hadisi kuma cikin sahih muslim na Abdullah bin Abbas da Abi Huraira Allah ce kadi fa'altu na yadda na aikata eh, ba zan kama ku da laifin abin da kuka aikata bisa mantuwa ba ko bisa kuskure wa mastukurihu alai da kuma abin da aka tirsasa ku akai cewa sai kun ba kwa so amma bayan da kuka iya aka tirsasa ku cewa sai kun yi kamar a ce mutum ya faɗi kalmar kafirci ba wai yana so ba yana kin eh, faɗin hakan a zuciyarsa amma an tirsasa shi bayan da zai yi fidda kansa sai in ya faɗa to sai faɗa to wannan shi babu laifi ne man kafar billah min imanihi illa man ukriha wa qalbuhu innun bil iman to wannan shine abin da hadisi yake magana a kai.

kamar yadda ka'ida ta fiqhiyya al'adatu muhakkamatun wato ita kanta al'ada akan hukunta ta idan ta zanta bace da shari'a ba to kaga al'ada bahaushe ma hakan bai daga cikin cika bai daga cikin yanayi wanda yake mai kyau kana kwanciya tsirara ko ka fito daga ɗakin ka tsirara har zuwa cikin banɗaki to haka a shari'a ba Eh, tunda ya tabbata hadisi cikin sunani eh, abi daud da sunan tirmidhi sunan ibn majah eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake bayani game da suturce jiki sai wani sahabi ya ta ya rasulullah idan na zama ni kadai ne ba idan mutum shi kadai ne misali a banɗaki a wajen wanka zai iya tsaraitar jikinsa gaba daya sai mun Allah to ai akwai Allah ai kuma Allah shi ya fi cancanta da jikunyarsa Allah shi ya fi cancanta da jikunyarsa akwai Allah ko dan Allah ka kiyaye ka dan suturta jikinka sannan sai ce ihi fas aurataka illa min zawjatika amma malaka yaminuk ka kiyaye al'aura kada kowa ya gani sai matarka ko abin da daman kai mallaka bai warka to saboda haka bai dace ba gaskiya wannan shine wallahu ala e eh, gaskiya abin da yake daidai kawai ka amince sunan Allah Allah wannan shi Tun tunda wannan god god din akwai matsala a cikinsa eh. lafaz ne muhtamil sura ka nisance shi ko ka ce Allah wannan shi yafi shi ya fi kubuta daga fadawa cikin abin da yake na shubuha wannan shine wallahu a'lam ai yana da dama suna akwai yalwa ta lokaci dama abin da aka hana kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi qatada kada ya zama har sai mai har sai ya sallaci rako'i guda biyu a matsayin tahiyatul masjid kaga hana zama din akai sannan kuma ga hadisin abi sa'id al-khudri wanda yake bukhari da muslim idan kun ji mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗa to kaga yayin da ka shigo masallaci an kama kiran sallah to ka kana da dama anan me ka amsa abinda mai kiran sallah yake faɗa sannan ka yi addu'a kuma daga baya sai kai me sai kai tahiyatul masjid sai kai tahiyatul masjid wanda wannan kuma shi ya kamata a samu kada daga an kira sallah ko a tare sallah tunda ya tabbata cikin bukari da muslim cewa baina kulli azanaini sala tsakanin kiran sallah da ikama ana bukatar a samu me sallah ta wato ayyushin nafila sai zanto kari baci wancan kuma kari baci wannan ka yi aiki da wancan sunna kuma ka aiki da wannan sunna ne sai zanto alkhairai biyu sun taru tattare da kai wannan shine wallahu ala subhanakallahumma bihamdika wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin